الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ذاك السلام عليكم ورحمة الله kamar saduwa a yau lahadi sha takwas ga watan rabiul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ita ce safiya ta sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin mai albarka sharhul warakat fi usul fiqh wannan shine darasi na nawa ashirin da hudu na jazakallahu khairan to don ba manta ba muna magana ne akan um, al-mukhassisat al-muttasila tunda magana ce reshe ne na al'am wal khas daga cikin al-mukhassisat al-muttasila mun yi magana akan al-istithna haka ne ku sannan kuma daga baya muka zo muka yi magana akan sharadi mun yi magana kan sharadi ko mun yi to da kyau yanzu za mu shiga cikin al-mutlaq wal muqayyad haka ne mhm. bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala سار على نهجه amma الدين أما بعد المطلق والمقيد والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق يحمل عليه نعم، المطلق يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع ويحمل المطلق على المقيد على المقيد أبن زي ما magana a nan gudun المطلق والمقيد وفي كلام أكو muqayyad مسمى المطلق sannan ko mu san menene al-muqayyad shine sai ce wal muqayyad bi sifati yuhmalu alaihi al-mutlaq shi al-muqayyad wanda aka kayyade shi da sifa ana ɗora shi ne yayi aiki akan al-mutlaq kaga mas'ala ta uku kenan wato mas'ala ta farko ma'rifatul mutlaq mas'ala ta biyu ma'rifatul muqayyad mas'ala ta uku hamlul mutlaqi ala al-muqayyad abin da ya ambata na cewa kan raqabati quyyidat bil iman fi bab al kamar baiwa da aka ce fata hariru raqaba an kayyade ta da imani a wani sashi na wadansu wurare wa utliqat fi ba'd al-mawadi an yi itlaqin ta ba tare da ba ta sifar imani ba a wadansu wurare kamar misali inda aka kayyade baiwa da imani da ubangiji ta ala cewa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina kaga nan mun an yi takayyidin raqaba bil iman fala budda an takuna hadhihi ar-raqaba mu'mina a wani ran an yi tsalakin ta an ce raqaba kadai ba tare da takayyidi da imani ba fa takunu shamilatun بالمؤمنة وغير المؤمنة شاملة للمؤمنة وغير المؤمنة كما المثال فإن الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى فهنا أطلق أطلق الرقبة ولم يقيدها بالإيمان وهناك قيدها بصفة الإيمان فأنا أقول أن لا بد من حمل المطلق على المقيد وتودع أتن قوان ديكسن كي na kure in ya tashi yantar da baiwa zai yantar da baiwa mummuna to sai mu ɗauka haka wanda ya zihari in ya zo fara zihari to zai yantar da baiwa ce mummuna idan matambayi ya tambaye mu cewa to ai Allah cewa fata haruru wa qabatin min qabla an yatamassa wa lam yasifha bil iman sai mu ce eh hadhihi ar-raqaba jaa wasfuha bil iman fi makanin akhar fa nahmilu hadha al-makan ala dhalika al-makan هنا fa مطلقة فلا بد أن نحملها على المقيدة shine labudda min hazil mutlaq al muqayyad mas'ala ta uku kenan ina fata an fahimta to wannan hazil mutlaq al muqayyad ba wai haka yake ba kowane lokaci aka samu mutlaq labudda min hazil al muqayyad akan yi izina zuwa ga ababai guda biyu abu na farko sabab abu na biyu al hukum ina fata an fahimta sabab da hukum yanzu idan muka kalli yantar da baiwa da ke cikin wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina me ya sababin yantar da baiwar kisa to anan gudun wallazi ne zahiru min min mai thumma yahudamu maqalu fa tahriru qawtin yana me ya sababin yantarwa zihari to kaga nan gudun ikhtalafa sabab sababin da yasa yantar da baiwa a can baki ne sababin ba anan gudun mun gane sabab kenan to sai hukunci amma kuma hukuncin ɗaya ne domin a can gudun baiwa mummuna me za a yi mata yantarwa haka nan gurin ma baiwa wadda aka ce mutlaka me za a yi mata kaga al-hukm wahid <laughs> ina ba an fahimta to akwai waɗanda suke ganin sai in sabab da hukum sun zama ɗaya sannan ake hawlul mutlaq alal muqayyad akwai kuma waɗanda suke ganin a'a idza tafaqa al-hukm ana yin hamdul mutlaq alal muqayyad ko da ikhtalafa sabab ko sababin ya zama daban in dai hukuncin ɗaya ne to za a yi ne hamdul mutlaq alal muqayyad amma in hukunci ne ya saba ko da sababi ya zama ɗaya amma hukunci ya saba ina fata an fahimta to a nan gurin wato ba za a yi hamdar mutalaka alal muqayyad ba suka ce yanzu misali dauki fadin Allah ta'ala da ce ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al ya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum kuma al marafiki. wato anan wurin ya kayyade hannu cewa ba dukan hannu ba zuwa ina zuwa dan da ya ce wa aidiya kuma aka yi shiru to da ya zanto dukan hannu mutum zai wanke amma da aka ce me ilal marafiq ja at taqyid kenan وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ان كنتم جنوا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم wa aidikum anan gurin an ce famsahu bi wujuhikum wa aidikum sai aka yi me sai aka yi itlaqil aidi ku shafi fuskar ku kuma ku shafi me hannunku kaga anan ya zo me mutlaq a can ya zo me muqayyad to a nan gurin sababin kaga dadde ne domin sababin yin alwala shine dan kai me sababin yin tayyama shine dan kai me amma hukuncin ya saba domin a can gurin abin da ake wa hannu shine alghasl faghsilu wujuhakum wa aydiyakum a nan gurin kuma abin da ake wa hannu shine mai shafa almasu kaga alhukum ikhtilaf to a nan gurin har za mu yi hawlal mutlaq al muqayyad <laughs> ba za mu yi hawlal mutlaq al muqayyad ba limaza lian al hukma ikhtilaf hatta wa in kana sabab wahid lakin al hukm mukhtalif al hukm mukhtalif fa huna la yuhmad al mutlaq al muqayyad domin a nan gurin idan ka ce ai tunda an yi itlaqin hannu a taimama to sai mu amfani da taqayidi da aka yi a alwala sai mu hamdul mutlaq al muqayyad ta yadda a alwala za a wanke hannu zuwa gwiwa to idan ka zo ta yawa za ka shafa hannu har zuwa gwiwa sai mu ce ai nan ba za a yi hamdul mutlaq al muqayyad ba hatta wa in kana sabab wahidan lakin al hukma mukhtalifun لأن الحكم هنالك الغسل والحكم هنا المسح وهناك فرق بين الغسل والمسح أظن أن الأمر يتضح ma'ana dai waɗannan ababai da malamai ke kallo kenan a sabab da kome alhukum shine abin da ake lura da haka malamai duk sun yadda idza tafaqa sabab wal hukum la budda min hamal al-mutlaq ala al-muqayyad to amma haka kuma sun yadda idza talafa sabab wal hukum la yuhmad al-mutlaq ala al-muqayyad to ya rage mas'aloli guda biyu ittihada sabab wa ikhtalafa al-hukum nan guri ikhtalafu sannan kuma اختلف السبب واتحد الحكم لما كما اختلفوا بعضهم قال بحمد المطلق ابن المقيد وبعضهم قال لا وهذه مسائل ثلاثية تنظرونها في المطولات فترى ما هو الراجح منها لكننا نعرف موافق الاتفاق مواضع الاتفاق وهو حيث يتفق السبب والحكم لا بد من حمل المطلق أو المقيد وإذا اختلف السبب والحكم فهنا لا يهمل المطلق على المقيد لكن إذا اتحد السبب واختلف الحكم أو العكس اختلف السبب واتحد الحكم فهذا موضع خلاف بين العلماء أظن أن هذا واضح فكان كنا منا ده مسألة لي أوكو أنا أقول مسألة تفرقه معرفة المطلق ما هو المطلق من حيث التعريف مسألة تبيو ما هو المقيد من حيث التعريف ثم المسألة الثالثة حمل المطلق أي المقيد وأن الجزئية ta nan inda yake inda inda aka wato wanda shine nassin maganar al-Imam al-Juwayni to ta kunshi waɗannan masail din guda uku wanda abin da zai biyo bayan yanzu duk sharhin su ne da bayanin yadda za a gane su surar abin a cikin tunanin mu sai ce me هنا بحثان الأول في المخصص الثالث وهو الصفة الثاني في المطلق والمقيد أما الأول فالمراد بالصفة المخصصة للعام الصفة المعنوية وليس النعت المذكور المذكور في علم النحو وهي ما أشعر بمعنى يتصف به بعض يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال فمثال النعت هذا بل من فسر ونا نعم. يتي أنا نقول منا دا أبنين بنتكي أكان سقداجو نفر كوث المخصص الثالث ثم دا مني المخصص الأول سنة الاستثناء والمخصص الثاني سنة الشرط al-mukhassis as daga cikin al-mukhassisat muttasila shine ne as-sifa nan gudun zamu gano sifa sannan abu na biyu al abin da yasa zai kawo al-mutlaq al-muqayyad dan zai bukaci zuwa ga sifa to duk inda muqayyad yake kowa muqayyadun ne akwai muqayyadun bi sifa ne to kaga sifa din nan kenan nau'i ne daga cikin anwa na al-mukhassisat al-muttasila wannan ke nuna kenan akwai wani bangare na haduwa da juna tsakanin babin al-khas wal am da babin al-mutlaq wal muqayyad tunda cikin al-mukhassisat akwai as-sifa to kuma as-sifa tana da dauri muhimmi cikin at-taqyid ina fata mun fahimta shine dalilin da ya kawo babin mutlaq wal muqayyad a nan gurin shine sai amma al-awwal abu na farko shine abin da ya shafi al-mukhassis salis wanda shine sifa wal muradu bis sifati al bil a as-sifatu al-ma'nawiyya abinda ake nufi da sifa wadda za ta zanto ta yi taksisin am ita ce sifa ta ma'ana wa laysat an-na'atul mazkur fi ilmin nahw ba wai na'at ba wanda ake ambatansa a ilimin nahau ba shi ke nufi da sifa ba tunda a nan wurin kaga abinda ake nufi da sifa a cikin ilimin nahau shine na'at. an gane ko annat wal man'ut mana asifa wal mawsuf an gane ko ra'aytu taliban mujtahidan kaga at-talib man'ut ne sai dan to mujtahid menene dan sa annat kenan an gane ko ah, ra'aytu rajulan shuja'an kaga a shuja'an shi ma dai na'at ne ina fata mu fahimta yace to ba wannan yake nufi ba yana nufin as-sifatul ma'anawiyya siffa ta ma'ana sifa ta ma'ana ko ana samun ta koda kalma ɗaya ce amma sifa ta na'atu dole sai an samu na'atu din an samu man'ut kaga sai an samu kalmomi biyu amma sifa ta ma'ana ba lalle bane ba zanto kalmomi biyu aka samu yanda Allah ce ya yi ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in anan guda akwai wasu ja'a wasfu al-ja'i bi annahu fasiq domin fasik sifa ce al-fisqu sifa ce sifa ce ne ma'anawiyya ina fata an fahimta in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu in kunna ulati hamlin kaga wannan masifa sifa ce ma'anawiya ina fata mun fahimta ulati hamlin المهم يتي وهي ما أشعر بمعنى يتصف bihi بعض أفراد العام idan kana son ka san sifar da muke magana a nan wurin a kanta ita ce ma ash'ar bi ma'anan duk abin da ya shelanta wata ma'ana yattasifu bihi ba'du afrad al-am wadda wani bangare na ɗaiɗaikun am ke siffantuwa da ita min na'atin sawa'un ya zama na'atu ne aw badalin ko ya zanto badal ne au hal ko kuma halli to zai baka misalan su don ka gane bambanci tsakanin asifa a wurin malaman nahawu da kuma asifa a wajen yan usulul fiqh yan usulul fiqh duk abin ya bada ma'ana to ya zama sifa amma yan nahawu dole sai in ya zanto kalma kalimata kalma ta ne idan ma ta biya tilal ukhra fa hadhihi tabi'a wa hadhihi matbu'a tanatu wal man'ut to anan gurin ne suke maganar sifa amma a wurin usulul fiqh ko da ba tsakanin natu wal man'ut bane ba جاء زيد باهكا كذا باهكا ان ما ينفع انا هو انت حالي تو اما اورم ما مسلم فيكي كذا يا بادمي صفه لان مجيء زيد ما جاء هكذا مطلقا وانما هو مقيد بكونه باهك جاء وحالة مجيئه متصف بالضحك جاء وهو متصف بالضحك اذا فهو فهذا وصف اما اورم ما هذا ليس بوصف وانما هو hal ina fata an fahimta to haka badal a wajen malaman hau ba lalle bane ba su dauka cewa sifa ce amma usulul fiqh an dauka sifa ce an fahimta ko zai bada misalin su ci gaba fa misalun nati فمثال النعت هذا وقف على أولاد المحتاجين ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا معبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع to ka ganin gudan na'atu aka kawo a matsayin sifa a wurin malaman nahawa wannan ita kadai ce sifa usulun fiqh sun yi da wannan amma kuma akwai wadansu sifatin banda wannan wanda ambaton su zai zo lokacin da mutum yace haza waqfun ala wannan wakafi ne na yawa ‘ya'yana mabukata wannan ya nuna wannan wakafin zai shafi wa mabukata cikin ‘ya'yansa amma da gairar muhtajin fa ka gani da yadkhuluna fi hadha al-waqf da ya لأنه قيده بكونه an gane ku wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam irin sa ne kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man ba'a nakhlan mu'abbaran فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع yace man ba'a na nakalan mu'abbaran dukkan wanda ya sayar da dabinan da aka riga aka yi masa kilili fa samaratu halal ba'i to ƴaƴan dabinan wannan na shi mai sayarwa ne illa an yashtarit al mubta'u sai fa in mai saye ya shartanta cewa a cikin sayan fa na saya har da ƴaƴa to sannan ƴaƴa suka zanto da mushtari a kunsan san kilili da ake wa dabino duk wanda dabinan sa ya huda ya zo ya masa kirmi kaga yana shirin me ya'ya to a wannan lokacin sai ya zo ya sayar da gonar dabinan gaba daya kaga sai ya itacen dabinan ya sayar to lokacin da yayi ciniki to kai mai saya ka sai itacen ne kada ya'yan nashi ne saboda me saboda ya riga yayi killi inda ba a riga aka yi killin dabinan ba kawai itacen ne a tsaye to a wannan lokacin kai mai saya wato ainihin itacen dabinan ne da duk abin da ke kansa amma in yayi kilili ya'ya ba su riga sun zo ko sun zo yan kaɗan kuma suna kan gaba da zuwa kenan to a wannan lokaci duk abin da kuka kulla ciniki akai ka sai da dabinan ne ba amma ya'yan nashi ne da haka zai miƙa maka itacen dabinan ne bayan ya riga ya tsinke mai ya'yan to kaga nan manzo Allah sai ce man ba a nakhlan mu'abbaran mu'abbaran din ya zo mai na'at na nakhl nan take kuma ya zama sifa kaga ma ba an nakhla faqad wa inma ba an nakhlan mu'abbaran sai manzo Allah ce to fa samaratuha lil ba'i to ya'yan sun zanto na mai sayarwa din ne fa illa an yi sharadul mubta sai dai kai in mai sayi ma ka san wannan hadisin tunda aka zo sai sai ka ce to fa ba wai itacen kawai ba har da ya'yan za mu kulla ciniki a kai to idan mai sai yayi wannan sharadin to shikenan kun gane ai فقوله مؤبرا فقوله معبرا صفة للنخل ومفهومها أن النخل إذا لم تؤبر فثمرتها للمشتري يوا yace ga cewa mu'abbaran ya zanto sifa ce da dabino wa mafhumuha abinda za a fahimta karkashin wannan lafazi na manzo sallallahu alaihi wasallam annan nakhala idza lam tu'abbar idan mutum ya tashi sayar da dabinon da bai masa kilimi ba fa samaratu hadal mushtari ko da da ya'ya akai amma kawai su suka fito ba tare da kayi kinni ba to ƴaƴan da ke kai gaba ɗaya na wanda ya saya ne ba sai ya sharɗanta maka ba amma in ko kayi kinni to sai in ya sharɗanta sannan suka zama nashi kun gane bambanci ai saboda a cikin yin da dabino akwai aiki akwai ziyada na juhud naka kai mai mallakar da binan kai wani aiki kai wani kila ba kai kadai kai ba sai da ka sa aka taya ka ko ka dauko laborori da aka yi kinni din to kaga nan ah, musulunci sai insafin ka ya maka adalcin cewa a baka ƴaƴan dan kai kai wahalar a yi musu kilili amma kuma in ba kai wahalar kilili ba ƴaƴa suka fito haka nan kawai da dabino to lokacin da mutum ya saya sun zama nashi ko ya sardanta ko bai sardanta ba kun gane wannan ai ومثال البدل هذا وقف على أولاد المحتاجين منهم ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقوله من استطاع بدل من الناس فيكون وجوب الحج على المستطاع على المستطيع منهم وتو بدل كما مسالم بدل شيني اذا متيت هذا وقف على اولاد المحتاجين منهم wannan wato wakafi ne a bisa ga 'ya'yana mabukatan منهم بدل ga na auladi kaga badal ne saboda ka nan gurin ba ba zai shafi kowa da kowa ba kenan sai da almuhtajina minhum wa minhu qawluhu ta'ala na daga cikin badal ko fadin Allah ta'ala walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila kalmar walillahi 'ala nasi hajjul bait wannan ta wajabta aikin haji akan kowa da kowa duk wanda kalmar nas ta shafa to wajibi ne je aikin haji sawa'un kana zakaran aw unsa kana kabiran aw sagiran kana abdan aw hurran kana ganiyan aw faqiran dan Allah ta walillahi ala nasi Allah na da haƙƙin aje aikin haji akan dukkan mutane wajibi ne akan su amma sai kawo manistafa'a ilaihi sabila kaga kalmar na annas fa yakunu wujubul haji alal mustati'i minhum nan sai zanto aikin haji kenan an kayyade shi da cewa sai ga mai sai ga mai iko sai ga mai istita'a amma wanda baya da istita'a to ba lallai bane sai ya je aikin haji kaga wannan badal din shi ya fa'idantar da wannan hukuncin kaga an ba dan haka ba alan nas ya zo mai mutlaq lakinnahu an man istata'a kayyadahu bil istita'a aha ومثال الحال قوله تعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فقوله متعمدا حال من من المضمر المرفوع في قتله وهو يدل على أن الجزاء خاص بالعامد دون المخطئ والناسي وهذا على أحد القولين في المسألة ما الله والله أعلم مثال هالك وفد الله تعالى في جزاء الصيد dangane ne sakamakon mutumin da ya farauci dabba bayan ya riga ya sanya ihrami a jikinsa an gane ko idan mutum ya sanya ihrami na aikin haji ko na umara to akwai abin da ke kira mahzuratul ihram ababen da sanya ihrami ya haramta maka su kamar aski kamar sanya turare kamar rufe kanka kamar sanya dinkakkun kaya wanda ko riga da sauransu ha kuma an haramta maka yin farauta farautar dabba an gane ko to idan mutum ya farauci dabba yana cikin aikin haji ko yana ihrami da aikin haji ko umara to hukuncinsa shine wato jaza'u saidi jaza'u saidi shine sakamakon yin farauta din aka wajabta masa da ya nemi makamanciyar dabbar da ya farauta cikin dabbobin gida ya bayar da ita sadaka dole ya fidiya an gane ko dole ya fidiya kamar idan mutum ya ya farauci wato ainihin zomo na daji don ya ci namansa to sai ya nemi dabbar da ta yi kama da zomo cikin dabbobin gida sai ya saye ta sai ya yanka ya bayar da naman a matsayin fidiya na wancan abin da yi idan mutum ya farauci barewa to sai ya nemi dabba daga cikin dabbobin gida da ta da kama da mai barewa idan mutum ya farauci jimuna sai ya nemi wata dabba daga cikin dabbobin gida da take kama da jimuna wato ya saya ya yanka ya bayar da naman sadaka a matsayin fidiya to wannan dabba da zai nema mai kamanceceniya ko mun saninsa da dabbobi ko shi ne malamin gandun daji na garinsu ba a yadda shi ya tabbatar da kamar da kansa ba dole ne mu adalai guda biyu cikin malaman zamanin sa adalai guda biyu ya faɗa musu na kashe dabbar na kashe dabba iri kaza ta daji a matsayin farauta bayan na sa ihrami na aikin hajji ko umara wacce ce ce kama da ita cikin dabbobin gida su guda tabbatar maka ba da kanka ba dole ka nemi <laughs> adalai guda biyu ina fata an fahimta aha to shine an samu a da wani ya farauci jimina a dabbobin gida suka ce to wanda ya kama da ita shine raƙumi akwai a tsakanin jimina da raƙumi jimina tana dogon wuya raƙumi mana dogon wuya tana da dogayen <laughs> su raƙumi mana dogayen su <laughs> ne to an samu cikin salafin da suka yi haka to a nan gurin a ayar da ta zo tana magana akan jaza'us za zamu ga hal da aka kawo shi don ya zanto muqayyadi Allah ce wa man qatalahum minkum muta'ammidan cikin ku duk wanda ya kashe dabbar farauta muta'ammidan kaga muta'ammidan din nan ne hal ne ai halata kaunihi muta'ammidan fajaza'un mislu ma qatala minan na'am to dole ne a yi masa sakamako da irin abin da kwatankwacin abin da ya kashe cikin dabbobin gida ya kashe ta daji sakamakonsa shine a wajabta masa sayan wata dabba da ta yi kama da ita cikin dabbobin gida to shine sai Allah ya ce ya bihi adalin minkum ma'abuta adalcin cikin kusu za su yi masa hukunci ba shi zai zaɓi dabbar da kansa ba Allah ne ko hada yan baligal alka'aba dole ne wannan dabba ya saye ta ya kai ta ya yanka a wato ainihin hurumin makka ko a cikin makka ko a amina ya kyautarwa ko ya sadakar ga talakawan yankin ba a garin su zai yanka dabba ba sai dai a can to kaga zabi na farko kenan wa kafara sun tawo masakina aw adalu zalika siyaman li yazuqa wa bala amri afa Allahu amma salaf wa man ada fa yantaqim Allah min الشاهد دي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتلناهم فقوله متعمدا حال من الضمير المضمر المرفوع في قتله wato kaga mutamidan din na hal ne sahibul hal din shine damirin da ke boye cikin qatalahu don filin katala. fi'ili madi ne yana bukatar me fa'ili wa fa'iluhu damirun mustafirun jawazan takadiruhu huwa shine kuma sahibul hal din وهو يدل على أن الجزاء خاص بالآمد wannan kuma wannan sifa wannan tami wannan hal din da zo. ya zama kamar sifa ce da aka yi kaidin hukunci da ita cewa kafara ba ta zama wajibi akan ka lokacin da ka farauci dabbar daji kana da ihrami sai in ya zanto kayi hakan ne da ganganci al mukhti'i banda wanda yayi da kure wannasi ko wanda yayi da mantuwa wanda yayi da kure shine wanda bai san hukuncin ba ya san ihrami sai ga barewa sai ya farauce ta bayan ya farauce ta aka ce kai an haramta yin farauta farauta na cikin mahzuratul ihram to wallahi ban sani ba to wannan kafara ta shafe shi ba tunda Allah ya kaide kafara ga cewa me muta'ammidan wa man minkum huwa ko kuma wanda ya san hukuncin amma sai manta annasi kenan ya san hukuncin cewa lalle yan farauta na cikin mahazuratul ihram amma sai je ya farautarsa daga baya sai tuna to kaga shi ma wannan hukunci na cewa ya kafara bai shafe shi ba wa hadha ala ahad alqawlayn wannan fa in mun dauki daya daga cikin zantukan malamai guda biyu da akwai waɗanda suka ce ko da wannan din ma sai yayi kafara amma waɗansu suka ce a tunda dai aya ta ce muta'ammidan dukkan wanda ba muta'ammid ba hukunci da za ta yi da shi ba wa huwa al-azhar insha Allah wannan ko shine zancen da ya fitowa fili insha Allah wallahu alam amma al-mabahas thani yanzu mun gama da mabahas na me na sifa yanzu mun riga mun san sifa a wurin malaman usulul fiqh ba ita ce sifa a malaman nawa ba sifa a wurin malaman nawa shine annatu wal marud amma sifa a wurin malaman usulul fiqh annat wal man'ut na ciki albadal yana ciki sannan kuma alhal shi ma yana ciki to sai abu na gaba shine gane al-mutlaq wal muqayyad amma al-mabhas ath-thani fa huwa fil mutlaq wal muqayyad wa inna ma dhakarahu huna li anna wal وعموم المطلق بدا على المشهور فإذا قيل أكرم الطلاب أكرم الطلاب أكرم الطلاب فالمراد الشمول فهذا عام وإذا قيل أكرم أكرم طالبا فهذا فيه عموم من جهة أنه لا يخص فردا بعينه بل هو شائع في جميع الأفراد لكن لا يتناول لا يتناوله الحكم إلا على سبيل البلد لا الجمع فإذا أكرم زيد مثلا لم يكرم غيره جميل yanzu kun gane muhimmancin ambatan sifa a nan gurin don dai nuna mana cewa sifa tana daga cikin ne al domin lokacin da Allah ce wa mun qatala minkum muta'ammidan fa jazaa'un mislu ma qatala minan na'am ba cewa aka yi wa man qatalahu minkum fa jazaa'un mislu ma qatala kaga wannan ya zama ya shafi kowa da kowa duk wanda ya kashe wata dabba ya farauce ta yana cikin ihrami to shikenan dole sai yayi kafara sawun kana amidan kana nasiyan kana muftiyan kana ala ilmin lam yakun ala ilmin bidhalik amma sai Allah ya kayyade cewa mun qatalahu minkum muta'ammidan hakan yake ke banta da cewa sai in mutum ya ne fi halatul amdi wa ammal mabahatu tsani abin bincike na biyu a cikin wannan wuri san mutum ya ne mutlaqul muqayyad magana ce ta al-mutlaq da kuma al-muqayyad wa inna ma dhakarahu hunak kawai mutum ya ce dan menene malam zai kawo al-mutlaq al-muqayyad annan sai ya ce wa inna ma dhakarahu huna ya kawo shi nan ne li annal mutlaqa shabihun bil am da ma al-mutlaq yayi kama da me al'am wal muqayyad shabihun bil khas shi kuma al muqayyad yayi kama da khas ka gane mun cewa shabihun yayi kama da shi wana bai zama shi ba kenan dan kama da wani ba wani idan aka ce wani yayi kama da wani to wana bai zama shi ba 100 bisa 100 akwai wajahu tashabuh akwai wujuhu shabahu bainahuma sai ce lakin na umumul ammi shumuli wa umumul ina fata mun fahimta umum din da ke cikin am umum ne shumuli ya shafi kowa da kowa duk abin da lafazin ke nuna wato ya shafi duk wanda ke iya shiga karkashin lafazin kun gane ai ya za nan wurin idan na zo na kalle ku na ce ukhruju min hadal masjid wannan ya zo me am amma idan na ce yakhruj wahidun minkum <laughs> wannan ya zo me ya zama mutlaq mutlaq to me bambancin su am ya shafi kowa da kowa ta yadda dole sai kowa ya fita sai dai in na yi taksisi idan na ce ukhruju jami'an illa sahibu thawb al-abyad to kaga anan gurin nayi ne taksisi dukkan ku dole ku fita sai wanda yake da farin tufafi ne kawai zai zauna amma idan na ce ukhruju kawai na shiru ba tare da na yi taƙaidi ba tare da na yi taƙasisi ba ya zama mai kowa sai ya fita kowa sai ya fita amma idan na ce falyakhruju wahidun minkum ɗayan ku ya fita to wannan kalmar ɗaya fa ta iya shafan kowa a karan kansa amma ba ta shafar ku ku duka idan ɗaya daga nan gefen ya fita shikenan wafa bil amma idan ka ga am ne wannan ya shafi kowa a karan kansa dole sai kowa ya fita amma can gurin tanawala wahidan la bi ainihi sha'i'un fi bani jinsi kawai ɗaya ake bukata wannan ɗayan kila kai ne kila shine kila wane ne kila wane ne amma idan aka ce amsu ya shafe ku ko duka shine yake cewa lakinna umumal ami shumuli umum din da am ya kunsa shumuli ne yani shamila kulla wahidin min al-mukhatabin ya shafi kowa cikin waɗanda aka yi wa magana wa umum al badali amma umum din ke cikin al-mutlaq shi ko badali ne yani shamila hadha badala بحيث لو خرج هذا لكفى هذا مؤنة الخروج أو خرج ذاك خرج الباقين مؤنة الخروج idan ɗaya fita ya ɗauke wa sauran ma'ana ya zama a madadin sauran ya shafi kowa shi kaɗai amma a madadin me sauran shine umumin badali yani bi hasa law kharaja wahid yani na ba anil akharin ina fatan kun fahimta ga misali yace fa iza qila idan wani mai magana ya zo ce da kai akrimut tullab yi karamci ga ɗaliban <laughs> sai ka ba waɗansu ba kai ba waɗansu ba ka zartar da umarninsa sai ka ba kowa sannan kai me ka zartar da umarninsa akrimut tullab ba yadda kyauta ga ɗaliban fal muradu ash-shumul to kaga anan yana nufin kowa da kowa cikin su fa hadha am wannan ya zo me am wa idza qila amma inda za a ce akrim taliban yi kyauta ga wani dalibi cikin waɗannan kaga ɗayan nan ya iya wa wannan ne ya iya wa wannan ne ya iya wa wancan ne amma in ya ba ɗaya ya soke nauyin fa hadha fihi umumun min jiha akwai umum tunda ya shafi kowa da kowa annahu la yakhussu fardan bi ainihi bai banci mutum ɗaya ba bal huwa sha'i'un fi jami'il afrad ya shafi dukkan ɗaiɗaiku lakin la ya tanawaluhu al illa ala sabilil badal sai dai baya shafar kowane mutum mutum shi kadai sai dai in ya zanto a madadin yan uwansa ya shafe ni amma banda sauran ya shafe ka banda sauran ya shafe wancan banda sauran kaga wannan ya zama shine mutuwar kenan fa iza ukrima zaid lokacin da wani ce da kai akrim taliban makaranta guda ce sai ce ka karrama dalibi daya kaga ya shafe su su duka kenan a lokacin inda za ka karrama zaidu lam yukram ghairuhu to ba sai an yi karamci kuma ga sauran ba tun da ɗaya ya nemi kai kun gane ai to wannan shine bambanci tsakanin am da kuma al mutlaq mhm wal mutlaq lughatan ma khala min al qayd wa ibtila'an ma dalla ala sha'in fi jinsihi bila qayd shikenan idan an ce al mutlaq shine duk abin da baya da dabbai idan aka ce haza farasun mutlaq wannan dokin a sake ki ma'ana babu wata igiya ta tare da shi ba a sa masa ragama ba ba a sa masa linzami ba ba a sa masa dabebe ba ba a masa tarnaki ba mutalak himarun mutlaq yani lam yuqayyad bi shay fa huwa hurrun taliq yamshi wa yaji haythu sha ina fata an fahimta to kaga mutlaq kenan ai ma khala min alqaidi abinda babu wani qaidi ta tare da shi shi kuma qaidi zai iya zantowa qaidi ne hissi zai iya zantowa me qaidi ma'anawi qaidi hissi idan ka sa mutum da bai da tarnaki da za a iya gani a ce fulanun muqayyadun bis salasin ka gane hal huwa qaidun hissiyun aw ma'nawi qaidun hissi idan na ce fulanun muqayyadun bil awamir wan nawahi hal huwa qaidun hissiyun aw ma'nawi ma'nawi ina fata an fahimta kamar malami ya hana ɗalibinsa fita sai wallahi kayyada ni bi qaid ma'ana hal huwa qaidun ma'nawi aw hissi ma'nawi lannahu qala lahu la takhruj huwa qaidun ma'nawi لأنه ليس بحسي إلى فتان فهمت واصطلاحا أما اصطلاحي كوا إذا كتي إذا كتي المطلق أنا نفهم ما دل على شائع في جنسه بلا قيد ما دل على fi jinsihi bila kai dukkan wani lafazi da ya nuni a bisa ga wani gamammiyar ma'ana fi jinsihi bila kaidin ba tare da kaidi ba to wannan shine mutlaq زي شرح التعريف نعم فقولنا ما أي لفظ وهذا يشمل المطلق وقولنا على شيء في جنسه يخرج العلم كزيد والعام لأنه يستغرق جميع أفراد الجنس لا على أنه شائع فقط وقولنا بلا قيد يخرج المقيد بيتي إذا مكتي ما أنا نفي اللفظي يعني أي لفظ أي لفظ هو يشمل المطلق والمقيد lafazi ko ai ya shafi mutlaq ya shafi muqayyad amma da yace ma dalla ala sha'i'in fi jinsihi wanda ya nuna wata gamammiyar ma'ana a cikin jinsi kaga yukhrijul alam ya fitar da me al'alam domin alal la yadullu ala sha'in fi jinsihi wa innama yadullu ala fardin bi ainihi lokacin da kace zaid bai zama isma'il bai shafi ibrahim ba bai shafi isma'il bai shafi zaid shi kadai wal am sannan kuma wato ya fitar da al'am saboda mai li'annahu yastagriqu jami'a afradil jins shi am ya shafi kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikin jinsi shafi ɗaya ne amma wannan ɗayan ba a san kowane ne ba ta yadda kowane ɗaya ya fito ya wakilci sauran kun gane ai wa qauluna bila qaid da yace bila qaid ay yukhrij al qayd yukhrij al muqayyad kenan nan ta'arifin mutlaq ya fitar maka da me al muqayyad dan shi al muqayyad yana da qaidi tattare da shi وأكثر أكثر مواضع المطلق النكرة في سياق الإثبات نحو أكرم طالبا ومنه قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وأكثر المواضع mafiya yawan wuraren da al-mutlaq ke zuwa wa akthar mawadi al-mutlaq mafiya yawan wuraren da ake samun mutlaq shine an-nakiratu fi siyaq al-ithbat nakira da zuwa cikin jerin zance na tabbatarwa an gane ko a samu nakira ba siqiya ba fi siyaqi shart ba ba fi siyaqi nafi ba fi siyaq al isbat kamar idan kace akrim taliban fa hada mutlaq akrim taliban karrama ɗalibi mana a nan wurin kowane ɗalibi ka ba ka ansa umarninsa amma ba sai ka ba su kuma su duka ba kafin ka bayar zai iya shafar kowa amma wajen ne a madadin sauran kenan wa minhu qawluhu ta'ala wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqaba mahallu shahid anan raqaba ya zo me nakira fi siyaq al-ithbat min qabli an yatamassa ka bi kenan ya zama mutlaq wal muqayyad wal muqayyad lughatan ma wudi'a fihi qayd min insan au hayawan wa istilahan ma dalla ala ala jinsihi muqayyad muqayyad bi sifatin min as-sifat kaga da shi alƙaid da ya shi ne abin da ake daure abu da shi sauran hannu ko ƙasa sai dai amma ko da madaurin hannu ne aka daure mutum a hannu ko aka daure shi a kafa ko aka daure shi a ko ina ne ma sunan shi ne ko aka daure shi a kugon sa duk sunan shi alqaid eh da haka abin da kin fidal muqayyir shine duk abin da aka samu sa masa kaidi mutum ne ko dabba wannan a lugha kenan a istilahi fa ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة من الصفات ناو أكرم طالبا مهذبا فطالب فطالبا فرد شائع من جنس الطلاب قيد هنا بما يقلل شيوعه فالمقيد هو مطلق لاحقه قيد اخرجه عن الاطلاق الى التقييد اما اصطلاح اذا انت منني مقيد المقيد دام يا ان ذاك متى نعم. فتح المقيد كما رد شيما المطلق كلام ان ذاك متى بي مفعول ما لا يكون اسمه المقيد ya zama ismul fa'il kenan to kuma ana alawa dalla ala sha'in fi jinsihi muqayyadun bi sifatin min sifat wannan shine al-muqayyad abin da ya nuna daya dayan zai iya yaduwa a cikin dukkan jinsi kila wani ne kila wani ne kila wani ne kila wani ne amma kuma sai ka kayyade shi da sifa kayyade shi da sifa ya bambanta shi da sauran kenan nahu kamar ka ce akrim taliban muhazzaban to ka ga da murin dole in ba ɗalibin da yake da akhlaq ba wanda zaka karrama tunda yace akrim taliban muhazzaban yake mai tarbiyya ta gari mai halayya ta gari an gane ko fa taliban fardun shay'un fi jinsi tullab lokacin da kace talib ya shafi kowane daya cikin daidaikun jinsin dalibai ko ba haka ba lakin da huna bima yuqallilu shuyu'ahu amma sai aka kawo wata kalma da ta rage maka fadin yaduwarsa sa da ta karanta shiyo ahu duwarsa ita ce da aka ce mai muhazzaban hadhihi al-kalima qayyadathu min shiyo ta hana ta hana yaduwarsa domin ba kowa ne ke zama muhazzab ba cikin dalibai wal muqayyad huna mutlaq al muqayyad anan gurin ya zama mutlaq lahikahu qaydun akhrajahu an al-itlaq ila taqayyid ina fata mu fahimta kullu hadha kalamun wadih أن الألفاظ في هذا الباب ثلاثة أقسام الأول ما جاء مطلقا بلا قيد فهذا يجب العمل به على إطلاقه فقوله تعالى وأمهات نسائكم فهذا نص مطلق لم يقي لم يقيد بالدخول بالدخول فيعمل به على إطلاقه فتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها سواء دخل بها أم لم يدخل الثاني ما جاء مقيدا فيلزم العمل بموجب القيد الوارد فيه ولا يصح إلغاؤه كقوله تعالى في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فورد الصيام مقيدا بالتتابع وبكونه قبل قبل التماس قبل التماس قبل التماس والاستمتاع فيعمل به على تقييده بهذين القيدين واعلم ان الالفاظ في هذا الباب ثلاثه اقسام نعم كسني cewa lafazza a cikin wannan babu sun kasu kashi uku al-awwal kashi na farko cikin lafazza ma lafazin da yazo a sake babu kaidi an gane ko fa hadha yajibu al-amalu bihi ala itlaqihi wannan ya zama wajibi ka yi amfani da shi akan itlaqin sa ba ce ba dan ka samu mutlaq kar ka aiki da shi dan baka sani ba kila yana da muqayyad yadda yan bid'a ake faɗa shi yasa waɗansu suka haramta aiki da qur'ani suka ce domin alfazuhu akwai lafzun aham akwai lafzun mutlaq to aham din nan ka sani ko yana da khas kai baka sani ba kuma kai ba mujtahidi bane ba to akan haka ka kyale qur'ani gefe guda ta ɗauki littattafai na fuka ha'u don su sun sani in yana da khas ko in baya da shi abinda suka faɗa masu lafaz ya zo mutlak ka sani ko yana da muƙayyad kan ne za ka yi aiki da shi ka ajiye shi ka je kai ta bincike har sai in ka yi bincike ka yi ko shekara hudu ko biyar kana yi in ka gano kaidin to sai ka aiki da shi in ka gano babu kaidi sai ka ce to yanzu na gano ba kaidi bari in fara aiki da shi ka zo bayan shekara hudu ko biyar <laughs> ba ka aiki da shi to to waye baka garanti zaka yi shekara hudu ko biyar din kan haka sai suka haramta yin aiki da alqur'ani shine abinda sawu ya faɗa cewa aiki da zahirin alqur'ani a cikin cikin Allah wani ganganci abinda malam ya faɗa wajen 96 ne ko 97 aka yi ta kururuwa a garin nan kamar me su suna ganin kwata kwata karka aiki da alqur'ani qur'ani sai dai karanta dan tabarruki hadisin manzon Allah ma ka karanta dan tabarruki saboda kowace aya cikin aya ta alqur'ani ko hadisi cikin hadisin manzo Allah kila zanto am ne yana da khas kai baka san khas din ba mutlak ne yana muqayyad baka san muqayyad din ba kila mansukh ne kai kuma baka san nasikh din ba ka je kai ta aiki da abin da yake mansukh da haka in kaga aya karka ka kila mansukh ya ce <laughs> kaga a <laughs> ah, sai ka je ka nemo haka suka ce to shi ne nan gudun kaga yace na farko ma a mutlakan lafazi da yazo mutlaqan bila qaid sai yace fa haza me yajibu al-amalu bi itlaqihi dole zaka yi aiki da shi ala itlaqihi idan ka samu muqayyad din daga baya ka dora in kuskure kai a can baya duk an yafe maka saboda rabbana la tu'akhidhna in nasina an yafe maka duk abin <laughs> in baka samu muqayyad din baka ga kuma ka sha in ma ka samu muqayyad kuma daga nan gurin sai ka canja sai ka yi taqayyidin auren taqayyidin ka kyale itlaq din auren itlaq din sa ka qaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala wa ummahatu nisaikum iyayen matanku ma'ana dukkan wadda take uwa ga matarka haramun ne kai mai ka aure ta to kaga anan ya zanto mutlaq idan dai ka auri ya to uwarta ta zama haramun mutlaq sawa'un dakalta bil bint aw lam tadkhul biha amma lokacin da ka auri uwa yadda ba ta zama haramun sai in ka sardawa uwar amma ka auri uwa an ɗaura aure an ci goro an sha alewa kowa yana ta murna shikenan daga baya sai kaga yar menene mutlak ko mu samu abin da ya kayyade shi ba a shikenan kaga ana amfani da me mutlak ba sai an je an nemo ta kayyidi ba fa hadha nasu mutlak lam yuqayyad bid dukhul kaga ba ai ta kayyidin sa bid dukhul fa yu'malu bihi ala itlaqihi za ya aiki da shi akan itlaqin sa fa tahrumu ummu zawja sai zanto uwar matarka ta zama haramun gare ka bi mujarradil aqdi daga zaran an daura aure ala binti hato kuma ya zanto a ga yatta to uwar ta zama haramun kenan sawa'un dakala biha aw lam yadkhul biha ko ya tada da ita ko bai tada da ita ba kun gane ai to wannan lafazi na farko kenan al alfaz allati ta'ati mutlaqa aha athani ma jaa muqayyadan na biyu shine abin da yazo muqayyad fa yalzamu al amalu bi mujabil qaidi bi mujab jimun din nan fata zaka mata fa yalzamu al-amalu bi mujabil qaidi ya zama lazimi tilas yin aiki da abin da qaidin ya wajabta mujabul qaidi abin da qaidin ya me ya wajabta alwaridi fihi wanda yazo a cikin sa wala sayhu ilghahu ba zaka jefar da wannan qaidin ba ka qaulihi ta'ala fi kafaratu zihar kamar da Allah faɗa a cikin kafara ta zihari faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabl an yatamassa dukkan wanda bai samu abin da zai yi kafara ta hanyar yantar da baiwa ba an gane ko bai kuma to wannan hukuncin su shine fasiyamu shaharaini ne zai yi azumi na wata biyu suna bin juna min kamar an yi yatamassa kafin haduwa da ita matarsa kafin saduwa da matarsa kafin su sadu da juna mahallin shahid a nan gurin an yi kaidi fa warada siyamu muqayyadan azumi sai to me muqayyad dan da ce fa man fa yadfa siyamu kawai ya shiru da ko azumi nawa kai ya wadatar kamar lam yajid fasiyamu idan kai daya sunan shi siyam in kai biyu sunan shi asiyam amma sai ce fasiyamu mai shaharaini fa qayyada hadha siyam bi annahu la budda an yabluga shaharaini wa azan shahran la yakunani munfasilan la yakunani munfasilan wa innama la budda an yakuna mutatabi'aini kun gane ko fasiyamu shaharaini mutatabi'aini kaga ne fa warada siyamu muqayyadan bitatabu'i wa bi kaunihi qabla at-tamas kuma dole ne azumin shi ma an kayyade shi da cewa kafin saduwa da matar wal istimta da jin daɗi kafin wato saduwa da ita kenan fa yau malubi ya lata kaidihi kaga nan wurin dole kai aiki da wannan kaidin da ya zo biha zainal kaidai da kaidi guda biyu duk mutumin da ya zihari to dole ne ya yi azumi na wata biyu a jere kuma dole ne azumin nan ya zanto kafin ya fara saduwa da matar kaga kaidi guda biyu kenan azumin dole ya zama na wata biyu a jere da juna sannan kuma azumin dole ya kasance kafin saduwa kaga kaidi guda biyu kenan to dukkan lafazi da ya dole ya aiki da shi akan kaidin sa idan ya zo mutlaq aiki da shi ne Allah ya tsalaki eh الثالث أن يرد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر فيحمل المطلق على المقيد ومعنى حمل المطلق alayhi. أن يقيد المطلق بقيد المقيد بقيد المقيد نعم بقيد المقيد وذلك إذا كان الحكم واحدا ومثاله ما ذكره المصنف من أن الرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وأطلقت في كفارة الظهار في قوله تعالى فتحرير رقبة رقبة من قبل أن يتماسى والحكم واحد وهو تحرير رقبة فيحمل المطلق على المقيد ويشترط الإيمان في كفارة الظهار على أحد القولين في المسألة ممتاز نأكو أن يريد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر لفظ ديني أما أن يظمن مطلق أتنكم يظمن مقيد مقيد kun ga ya sha banda na farko can lafazi ɗaya ne ya zo mutlak kadai kaga za mu yi aiki da shi ala idlaqi can lafazi ɗaya ne ya zo muqayyad kadai kaga za mu yi aiki da shi ala taqayyidihi amma jaa mutlaqan fi mawdi'in wa muqayyadan fi mawdi'in akhar to nan fa yuhmad al mutlaq ala al muqayyad shi mutlaq din sai mu bashi ma'anar muqayyad mu daura shi akan muqayyad kamar dai da na faɗa muku amil al mutlaq ala al muqayyad wa ma'ana hamlil al ala al muqayyad abinda ake nufi da hamzul mutlaq al muqayyad kuma shine an yuqayyada al mutlaq bi qayd al wato shi wani malamin yake cewa in kana so ka ji larabci mara daɗi ka karanta ka karanta fiqh ko usulul fiqh kai ana <laughs> ba daɗi sai dai ka gane <laughs> ba larabcin gwaninta bane larabcin ilimi ne to amma wani lokacin kuma sukan zurfafa irin su rinka yin algaz wani ta'amiya don dai a yi maka gwaninta a ɓoye maka wani abin da sauransu irin yadda mai mukutasar yake yi <laughs> ya zo kawo fi'ili sai an yi wajen su uku sannan a kawo fa'ilinsa kaga ya zaka gane wancan fa'ilinsa ne <laughs> ko a zo a kawo na'atu a zo a kawo man'utu ka zo a kawo wata jumla ma'utar da sannan a kawo man'utu a can gaba ta sa hankalin yana da yawa mutum ba zai gane ba الثالث <laughs> wato wannan kenan wato معنى حمد المطلق abin da ake nufi da hamdul mutlaq alaiha ah, an yuqayyad al mutlaq shi mutlaq din da yazo sai a yi masa kaidi bi qaidil muqayyad da qaidin da ke cikin muqayyad kamar dai da muka buga misali can mun ja'a tahriru raqabatin mu'mina hiya muqayyadatun bimaza bil iman fa tahriru raqabatin min qabl an yatamassa fa hadhihi mutlaqa fa nahmilu hadha al mutlaq ala dhalika al muqayyad fa naqul raqaba la الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة في الزهار كما كانت مؤمنة في كفارة القتل الخطأ لأن الحكم واحد الحكم هنالك كفارة وهنا كذلك كفارة فإذا ما دام الحكم واحد فلا بد هنا تحرير هنا تحرير الحكم واحد هنا تحرير هنا تحرير هنا فدامه انت تدكيو وذلك إذا كان الحكم واحدا هنا نفن إذا هكم يا دم ومثاله ما ذكره المصنف المصنف مثال سا شيني أبندم مولفين يا أنبتا من أن الرقبة قيدت بالإيمان سوى raqaba ai an yi taqayidin da imani fi mawdi'in haka kawai yace ko yace wa utlaqat fi ba'd al-mawadi sai shiru kawai tunda shi yana yin ikhtisari ne baya son ya kawo maka ayoyin fi utlaqat fi mawdi'in wa utlaqat wa qayyidat fi ba'd al-mawadi sai ce to ga misalin sanan shine cewa raqaba qayyidat bil imani fi kaffaratul qatl في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وأطلقت في كفارة الظهار في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى والحكم واحد وهو تحرير رقبة فيهمل المطلق على المقيد ويشترط الإيمان في كفارة الظهار على أحد القولين في المسألة da a nan gudun akwai waɗanda suka ce mu za mu yi haulin mutlaq alal muqayyad ne kadai idza tahada sababu wal hukm kaga shi sai ya ce ala ahad al qawlaini kenan amma ko da suka ce a'a idza tahada al-hukm shikenan hatta walau kana sabab mukhtalif ma dama al-hukm wahidan wa nahnu nahmud al-mutlaq al-muqayyad to akan sai tafi akan nan gune sai ala hadal qawlan fil mas'ala aha فإن اختلف الحكم عمل بكل منهما على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد شكرا أما إذا يزنتو جاء النص مطلقا هنا وجاء مقيدا هنا فاختلف الحكم فإننا نعمل بالمطلق على إطلاقه ونعمل بالمقيد على تقييده فلا نحمد المطلق المقيد لماذا لأن الحكم اختلف الحكم اختلف زي كاو مثال إنسان ومثاله آية الوضوء قيدت بها قيدت بها الأيدي إلى المرافق كما قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وفي آية التيمم جاءت مطلقة قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه والحكم مختلف لأنه في الوضوء غسل غسل وفي التيمم مسح فلا نعم. يحمل المط... فلا يحمل المطلق المقيد عند الجمهور مم. نعم. وقد دلت السنه على ان المسح في التيمم للكفين والله اعلم مم. نعم. هذا والمطلق والمقيد اهوال اخرى وقع فيها الخلاف ايضا نجدها في المطولات. shi kenan na zo nan ba bukatar sharhi sun na riga na faɗa muku shi tun da al-mudrib al-muqayyad suna da wadansu halayen da banban da guda uku nan wa qafi amma akwai sabani a tsakankanin su da yawa tajriha fi mutawwalat zaka same su a da suke tsawaitawa kamar littafin al-mutasfi ko ihkamul ahkam na al-amidi wannan suna cikin mutawwalat cikin usulul fiqh ko al-bahr al-muhit na zarkashi shi ma na usulul fiqh banda al-bahr al na eh, na al wajen juz'i takwas ne shi ma ka gani ko su irin su misbahul munir duk wannan suna tsawaitawa da yawa za su yi bayani komai su karkare gaba daya akan mas'ala amma nan gurin mu muna tanawulin abin ne a mataki na wato ainihin farko mataki na firamare kaga ba za mu tsawaita wancan ba amma duk wanda ya sami shi shike wannan shine foundation idan mutum ya sami shi zai iya shiga can ya fahimta in mutum bai fahimci nan gurin ba ko ya shiga can ba zai iya ganewa ba musamman wato ba ilimi da yake da muhimmanci dan adam ya tsaya ya yi ta hakikinsa sosai ya fahimce shi irin ulumul ala ulumul ala shine ilimin da yake makamashi na ilimi shi ba ilimin bane a karan kansa amma makamashi ne na me sai da shi zaka fahimci qur'ani sai da shi zaka fahimci hadisi sai da shi zaka fahimci sauran abubuwa shine ulumul ala kamar ilimin larabci da ya shafi nahwu da sarf ulumul ala ne kamar ilimi na usulul fiqh din nan ulumul ala ne mustalahul hadis ulumul ala ne ba su ne kai tsaye dan mutum ya karanta nahawu ko ya haddace littafin siboyi da ka ba lada babu zunubi sai in ya yi amfani da shi wajen fahimtar qur'ani nan lada za ta zo ko ya amfani da shi wajen fahimtar mai hadisi haka mutum ya haddace dukkan littafin usulul fiqh in bai amfani da su bai ya tadbikin sa akan fahimtar ayoyin alqur'ani ko hadisi nan lada babu wani abun da akai to ulumul ala shi shi shine mutum baya iya karanta sa shi kadai dole sai ya je wajen malami ina fata mun fahimta dole sai ka je wajen malami kaga yanzu abin da yake shafar da yawa daga cikin ɗaliban ilimi idan mutum ya yi HIS zai ɗan iya jin larabci sama sama haka ya yi diploma zai ɗan iya jin larabci sama sama to sai mutum ya samu dama sai ya karanta tafsirin wata aya cikin ibn kasir ya fahimta amma fahimtar wannan ayar ba nan fahimtar dukkan tafsirin ibn kasir sai in yana da ulumul ala wanda za su taimaka masa sosai da sosai dan za a zo wani waje ya karanta shafi goma cikin shafi goma bai fahimci guda uku ba kuma uku nan suna da alaka da fahimtar sauran bakwai din matukar uku nan ba su fahimci ba to bakwai din can za a fahimci kuskure a ciki dan suna da alaka da su ka iya karanta shafi ɗaya gaba ɗayan sa ka fahimta sai su tsira biyun karshe kuma fahimtar su tsira biyun karshe yana da alaka da mai duka shafin gaba ɗaya to wannan sai yake sa duk wanda yake dai iya larabci ya dauki littafin ibn kasir ko dan kadan ne ya duba ya dauki irin su fatawoyin su bilbas ya dauki irin littafan su albani da suka yi takharijat suka yi takarije suka kare maka komai kawai abin da zaka karanta wani ya ce kaza wani fulan da'ifi ne wani fulan abin nan ne to sai su jarrabu da wannan sai su kin ulumul ala to shi kuma wancan daga wannan littafin wanda ya dafa ya komai ya ajiye maka to kuma kai ba za ka iya karanta kowane irin littafi ba sai shi to a nan gudun zai mutum ya samu kansa cikin matsala ina fata an fahimta saboda haka lalle dagewa kan ulumul ala din nan yana da muhimmanci ka'ida ce zai baka amma da zaka iya fahimtar komai yanzu a nan gudun ya kawo mana hamdul mutlaq al muqayyad muke bayani a takaice cewa dai hamdul mutlaq al muqayyad zai zai zama wato idan zamu kalle shi zamu kalle shi ne ta wajahi guda hudu ko dai an yattahi al hukm was sabab ko ko ba haka ba an yaktalifa al hukm was sabab ko kuma an yattahida sabab wa yaktalifa al-hukm ko an yaktalifa sabab wa yattahida al-hukm ba kashi hudu ba kenan to waɗannan fata suna da misalai cikin alqur'ani da hadisi idan an baka su to kuma kenan ya zaka kai tatbiqin su a nan gudan a istilahi abinda za a nuna maka gashi kaza ittihadul hukm wa sabab to menene zance rajihi hamdul mutlaq al muqayyid ko adamu hamlihi to sannan ya zan kawo amsala din su cikin qur'ani ya zan kawo amsala din su cikin me hadisi karkashin kaida ɗaya sai ka kawo ashratul amsala to wannan kuma dama shine ilimi ka fahimci ka'idar karan kanta zaka iya tatbikin ta zaka iya kawo amsala ɗinta cikin Qur'ani da hadisi to amma idan baka fahimci wannan ba wanda ya riga ya kammala komai ya ce kawai aure kaza la yuhmal al mutlaq al muqayyad shikenan sai ka ɗauka sai ka tafi amma baka san ba kuma sauran rassan ba tunda shi yi magana akan abin da munasabar zance ya samu kansa a ciki a lokacin amma kai idan ka fahimci asalin da an faɗa ka san yaran me ake so a ce ina fata an fahimta to waɗannan ababai shi yasa suke da matukar muhimmanci wato ɗalibin ilimi ya ba su muhimmancin gaske a darasi na gaba kafin mu shiga al-mukhassis al-munfasil tun yanzu mun gama da al-mukhassisat al-muttasila wato na farko za dan yi muraja baya ta hanyar tambayoyi da zan yi muku na baka ba wai karantowa za mu ba sannan kuma musamman wannan darasin na karshe na hamdul mutlaq al-muqayyad za mu ɗauki amsila dinsu a dukkan wuraren guda hudu inda ittihadul hukm wa sabab ila misalan cikin alqur'ani ikhtilaful hukm wa sabab ila misalan sa sannan ittihadus sabab wa ikhtilaful hukm ila misalan sa sannan kuma ikhtilafus sabab wa ittihadul hukm shi kuma ila misalan sa ina fata mun fahimta ta yadda zamu ga misalan sa cikin qur'ani ko mu nemiwa ma kai kanka kai tunani dan ana ta ƙara inda ilimi yake da albarka shine idan aka kawo maka misali daya biyu uku hudu kai ma sai ka ji wani lokacin kwakwalwarka tana kokarin tuno ana to abu kaza fa shi ma zai shiga ciki ko ba zai shiga ciki ba to wannan bi izini ta ala darasi mai zuwa kamar yadda na faɗa za mu yi kokarin mu ƙara fito da abin fili ta hanyar amsila don amsila suna kan taimaka wajen fahimtar darasi sosai mu taƙaita haka saboda lokaci ya riga yayi sai mako na gaba idan Allah ya mu dan qasmul kinayatu bi itibari al-makni anhu thalathata kasa fa yadul makani anhu qad yakunu sifatan wa qad yakunu mawsufan wa qad yakunu nisbatan alhamdulillah sai mu ta haka ko arba'u halat na farko an yattahida a sabab wal hukm ina fata mu fahimta an yattahida as-sababu wal hukm ya zanto sababin ɗaya ne haka hukuncin ma ɗaya ne kamar faɗin Allah ta'ala حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به كقوله حرمت عليكم الميتة والدم الآية wa kaulihi au dama masfuta ina fata ma fahimta ubangiji ta ala ce horre mada alekum wa damu wa ubangiji ya haramta muku musa ya haramta muku me. ne jini a nan sai aka ambaci jini ne mutlak. kaga kenan ya shafi mai kowane irin jini kowane irin jini haramun ne sawa'un kana daman sa'ilan sawa'un kana daman mutajammidan as-sa'il wal mutajammid yusamma daman to kaga ayar farko tana haramta kowane irin dam amma aya ta biyu ta takaice cewa illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan dole wannan damin din ya zanto me al-masfu al-masfu shine as-sa'il mai kwaranya banda almutajammid kenan ورد الدم في الآية الأولى مطلقا وورد في الآية الثانية مقيدا to anan gurin sababin ɗaya ne hukuncin ma menene ɗaya ne a nan gurin hukunci shine mai at-tahrim a wannan ayar ma hukunci shine mai at-tahrim sababin ta haramcin shine a nan ma sababin kaga nan ittihada sababu wal hukum dan a can idan aka ce hurrimat alaikumul maytatu wad damu kaga at-tahrim shi da hukuncin haka nan ma kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiqan uhilla li ghayri allahi bihi kaga dai a can gurin hukunci at-tahrim wa huna hukmuhu at-tahrim wa sababu at-tahrim huna kaunuhu daman wa sababu at-tahrim huna kaunuhu daman to anan gurin wato kaga ittihada sababu wal hukm kenan to anan gurin malamai sun tafi akan wujubu hamdul mutlaq alal muqayyad wajaba hamdul mutlaq alal muqayyad abu hanifa ne kawai bai yadda ba amma dukkan mazahibul salasa sun tafi akan cewa labudda min hamdul mutlaqi alal muqayyad ina fata mun fahimta to daga nan gurin sai ne shi an ya yakhtalifa sabab wal hukum ka kaulihi ne an ya yakhtalifa sabab wal hukum sababin ya saba shi ma hukuncin yayi mai ya saba sababi da hukunci su saba ku tuno ɗan randan mun faɗe shi bari mu ji eh mun yadda anan mahallu shahid idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq me mahallu shahid nan gurin aydiyakum wato itlaqul aidi a abin taqyidul aidi ila al-marafiq ma qawlihi me famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu anan gurin sai ka ce ka qawlihi famsahu وجوهكم وأيديكم منه مع قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى فتام فهمت وردت ورد الأيدي هنا مه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وردت الأيدي هنا مطلقة ووردت هنا مقيدة إلى المرافق أيديكم إلى المرافق يا ذومي مقيد أما أنا نقول وأيديكم وردت مه مطلق فأنا نقول هل اختلف السبب والحكم معا hukunci ne kawai canja hukunci ne kawai canja amma sabab ɗaya ne shine dai iradatu salah aratta an tusalli السبب أنت تريد أن تصلي إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ina fata an fahimta kaga a nan gurin ba shine wannan wanda hakikanin muke nufi ba an yakhtalifa sababu wal hukum ku tuno shi dai na faɗa mana shi ina jinka والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أها ما قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق dalil ana an ce faqata wa aydihuma ja'at al aydi huna me mutlaqa bi ghairi kayd anan gurin faksulu wujuhakum wa aydiyakum illa marafiq السبب هنا في قتل أيدي ما هو السرقة an gane ko wal hukumu ma huwa al qat'u was sababu huna fi ghasl al ma huwa wal hukmu ma huwa al ghaslu kaga anan gurin ikhtalafa sababu to anan gurin la yuhmalul mutlaq ala al muqayyad ittifaqan ba yanda za a yi hamdul mutlaq ala al muqayyad ba wanda zai kawo mana nan gurin yace ai i.D da aka ce faqata wa i.D huma dadda ya zama mutlaq ai za a yanke hannun ne zuwa wuyan hannu saboda mai ja'a muqayyadan fi qawlihi faksilu wujuhakum wa aydiyakum sai mu ce la هذا لا يجوز حمل المطلق على المقيد لأن السبب مختلف والحكم كذلك مختلف لأن السبب في القطع لأن السبب في قطع الأيدي ما هو السرقة والسبب في غسل الأيدي ما هو إدارة الصلاة إذا السبب مختلف والحكم هنا ما هو القطع والحكم هنا ما هو الغسل إذا اختلف السبب والحكم فلا يجوز حمل المطلق على المقيد فلا يجوز حمل المطلق alal muqayyad to na uku shine wanda kuka kawo dazu shine an yattahida sabab ويختلف الحكم كقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مع قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إنا فتان فهمتا kaga ne ana an ce famsahu أه أم wa أيدي mutalaka amma faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi zukirat alaydi huna muqayyada wa sababu wahid wa huwa iradatu salah lakin alhukma mukhtalifun لأن الحكم هنا المسح والحكم هنا الغسل إذا الحكم مختلف لكن السبب واحد فأنا أقول ما لم يسني سباني قالوا بحمد المطلق المقيد wadan suka ce a'a la yuhmal mutlaq alal muqayyad la yuhmal mutlaq alal muqayyad a sabab dai guda ɗaya ne amma hukunci ya ne ya saba waɗanda suka ce la yuhmal mutlaq alal muqayyad suka ce ai abinda zamu da hukuncin daban-daban ne law kana kullum minhuma ghaslan la hamalna al mutlaq alal muqayyad waɗanda suka ce yi hulun mutlaq da suka ce a ah, nahnu nahmilu ma ma dama sabab wahid fa nuqayyidu hadha al-lafz al-mutlaq bi hadha al-qayd al-warid fi hadha an-nas ina fata an fahimta suka ce dan kullu da fadan Allah ta'ala والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa faman lam yastati fa it'amu 60 miskina wajen yantar da ya ce min qabli an yatamassa wajen azumi wata biyu a jere ya ce min qabli an yatamassa wajen ciyarwa sai ya ce bai ce min فهل نحمل المطلق المقيد هنا ولا ما نحمله kaga dai sababin guda ɗaya ne zihari yasa zaka yantar da baiwa zihari yasa zaka yi azumin wata biyu a jere zihari yasa zaka ciyar da me miskinai sittin to tunda an ce min qabla an yi tamasa wajen yantar da baiwa an ce min qabla an yi tamasa wajen azumin wata biyu a jere to dan me kuma ba za a sa min min qabla an yi tamasa ba lokacin ciyarwa yanzu a nan gurin sai mutum ya kasance zai iya yantar da baiwa shin ya halatta sadar matarsa kafin yantar da baiwar bai halatta ba dole sai ya me yantar da sai ya zanto ba yantar da baiwa zai ba dan saboda baya da hali azumin wata biyu zai shin ya halatta ya sadu da matarsa kafin ya cika wannan azumin wata biyu to kafin ya wannan dole sai ya wannan azumin to sai ya zanto cewa ba zai iya azumin wata biyu ba shi abinda zai iya ciyar da miskinai sittin to tunda wannan ne ya zama wajibi a kansa a yanzu ya iya saduwa da matarsa kafin ya ciyar da miskinan ko sai ya sai ya ciyar da miskinan suka ce ya Allah bai ambace shi ba yace eh an yadda cewa ikhtalafa al-hukum الحكم هنا تحرير رقبة والحكم هنا صيام شهرين متتابعين والحكم هنا إطعام ستين مسكينا لكن السبب واحد فلا بد من حمل المطلق على المقيد ما دمنا نحمل المطلق على المقيد في تلك الصورة إذا لا بد من حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة سأتي دسو abin da za ku koma a kansa asali shi hamlin mutlaq alal muqayyad menene kiyasi ne to ana yin kiyasi idan babu mai nassi a nan a babun taimama mun samu nassi kalala manzan Allah ya nuna a shafi hannu zuwa wuyan hannu ina fata an fahimta kalala mun samu nassi to ba za mu tsaya mu yi wani kiyasi wata ka'idar hamdul mutalaka al muqayyir ba ruwan mu da wannan ina fata an fahimta amma a can wajen zihari ba mu samu nassi ba da yace ya iya saduwa da ita kafin mai ciyarwa da haka sai mu ɗauki hamdul mutlaq al sai mu ɗauke shi akan me al asl hamdul mutlaq al muqayyad don ba a yin qiyasi in akwai nassi in babu nassi sai a yi me qiyasi amma in akwai nassi ba a qiyasi da kiyasa ma nas to kenan a babin zihari za mu yi hamdul mutlaq al muqayyad dangane da waɗancan nau'ika guda uku sunuf al kafara ta yadda ko dai mutum eh, yantar da baiwa dole min qabla an yatamassa azumin wata biyu a jere dole min qabla an yatamassa to haka it'amu 60 miskinan shi ma dole min qabli an yatamassa ما دام السبب واحد الحكم وإن اختلف لابد من حمل المطلق على المقيد إلا إذا ورد نص يمنع من ذلك shikenan ka huta in ka ɗauki wannan amma ka tsaya wani ya ce a ɗauka wani ya ce kar a ɗauka wannan kaɗai ba zai fishe ka ba sai dai ka ce menene asalin hamlul mutlaq alal muqayyad sai a ce ai kiyasi ne to tunda ko kiyasi ne shi kiyasi ana yin sa in ba nasi kuma ba a yin sa inda nasi in ba nasi sai a yi kiyasi inda nasi kuma ba za a kiyasi ba lallai kiyasa ma annas wannan ka'ida ce sanan ya la kiyasa ma annas to a babun taimama muna da nasi da cewa manzo Allah ya nuna nan ake shafa a cikin taimama hannu zuwa wuyan hannu ba za mu ce ba dole mu dauke shi ilal marafiki dan hamlul mutlaq al muqayyad wace hadha khalafa an-nas ijtihadun khalafa an-nas qiyasun khalafa an-nas fala yu'taddu bihi أظن أن هذا واضح توسين نوا سينا هدو شيني مي أن يتحد الحكم ويختلف السبب ina fatan قال لكم سلام أن يتهد الحكم ويختلف السبب كما رمي قا حكم تيديني أما سببي يا شاوم بان كقوله في كقوله في قتل الأمد آه قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة هكذا مع قوله في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل min qabli an yatamassa ko Allah ce wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina sai aka kawo tahariru raqaba din raqaba din ta zama mu'mina amma dan fa tahariru raqabatin min qabli an yatamassa ja'at ar-raqaba fi suratul mujadala ja'at ar-raqaba mutlaqa wa waradat ar-raqaba fi surati nisa muqayyada والسبب هنا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى السبب ما هو الظهار والسبب في قوله فتحرير رقبة مؤمنة ما هو يو كاغا سبب يا رومي يا شابن بن السبب هنا القتل والسبب هنا الظهار جميل كاغا السبب اختلف لكن الحكم التحرير وهنا حكم التحرير فالحكم واحد لكن السبب مختلف فننظر ما اختلفوا اختلفوا لكن الراجح حمل المطلق على المقيد الراجح حمل المطلق على المقيد وتؤيد an السبب والحكم wannan labudda min hamdal mutlaq ala al-muqayyad illa khilaf la yu'taddu bihi wa khilaf abu hanifa la yu'taddu bihi an yakhtalifa as-sababu wal hukm fa hadha la yuhmal al-mutlaq ala al-muqayyad batatan ittifaqan an yattahida as-sabab wa yakhtalifa al-hukm fa hadha yuhmal al-mutlaq ala al-muqayyad illa idha warada nass yamna'u min dhalik an yattahida al-hukm wa yakhtalifa as-sabab fa hadha فهذا fihi فيه mutlaq ala al-muqayyad ina ba dama fahimta to kuna da dama ku wasa a da'irar ku ta fahimta wajen muraja muraja'a ta littattafai na usulul fiqhi da suka bayyana waɗannan abubuwa za su kawo muku amsala da yawa da sauransu ina fata an fahimta to idan mutum ya yi rantsuwa rantsuwa rantsuwa ubangiji ta ce ne فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تدعمون أهليكم أو كسوتهم أو تهارير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام جاء الصوم هنا مقيدا أو مطلق لا مطلق لأنه لم يقيد بكونه متتابعا فثلاثة أيام مطلق lam yuzkur at-tatabu wannan azumi guda uku a jere ba a jere ba shi dai yace azumi uku to nan gurin an ambaci azumi mai mutlak sai muka samu azumi a kaffara na zihari an ce mu shaharai ne muta tabi aini sai muka samu azumi a kaffara a kafara na mutumin da ya yi wani abu a cikin aikin haji ko mu ce muka samu azumi a hadaya na aikin haji an ce faman lam yajid fa siyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin zarajatu a nan gurin kaga shi ma mutlak ne don tunda ba a ce ba dole sai yayi tabu. an gane ko siyamu salasati ayyamin fil haji dole sai kai su a jere wa sab'atin idza rajatun wannan sab'atin dole sai kai sa jere ya zo me mutlaq to yanzu mu abinda da muke so mu nema wa hukunci shine azumin kafarar rantsuwa din can guda uku fa siyamu salasati ayyam to sai muke neman ina za mu makala shi shin rantsuwa ta fi yin kama da aikin haji sai mu ce to yadda yake a aikin haji mutlaq to a rantsuwa ma ya zo me mutlaq ko kuma rantsuwa ta fi yin kamanceceniya da zahari sai mu ce to yadda yake a babin zahari mu ta to wajen kafara ta rantsuwa ma ya kamata ya zanto me da me ya tafi yin kama da zahari tafi yin kama